ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون الدعاء دي يكينا سيد أقهن يتي يا أبن كجم إني أسكنت من ذريتي بوادي نينا أجي آه، zuriyata ɗana da mahaifiyar a wani guri kwari, na ajiye su a wani kwari, ghairi zai zar'in babu shuka a gurin, inda bai baitikal muharram kusa da ɗakinka mai alfarma, ba tsuru ba ruwa, ba mutum, ba kowa, ita ce kaɗai da annabi Ismail, shi kuma yana shan nuna. me yasa yayi haka yace li yuqimu salata na ajiye su domin su tsayar da sallah su cika sallah su yi sallar su zauna a gurin ta ga addu'an ga roƙon kai wasu yayi tawassuli ko ya faɗi wasu abubuwa da yi. bisa ga umarnin ubangiji sai ce faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya Ubangijinmu, ka sa a zukatan mutane, ya zama zukatan mutane yana rataye da wannan ɗakin, yana komawa zuwa gare su, kullum tunanin mutane ya zama sai sun je wannan gurin. Allah ya amsa wannan ko bai amsa ba. Akwai ranar da za ka tashi ko za ki tashi baki tunanin zuwa hajji ba? ko mutum ya taɓa zuwa sai ya sake fatan ya koma. Ana gajiya da zuwa? Yawwa shi ne ma'anan faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Ɗaya kenan, warzuquhum minas samarat. Ai ba shuka a gurin, ba ruwa balle shuka, ya ce to Ubangiji ka azurta su da ‘ya'yan itace, ana samun ‘ya'yan itace yayin da ba shuka? shi dai ana roƙon Allah ne yadda ya ga dama yadda ya nufa zai ita ya ubangiji ka sanya masu ka azurta su da ‘ya'yan itace ya shukuru domin su gode maka Allahu akbar da ya gama addu'a sai ya wuce ya bar su a gurin suna nan dama da suka taho akwai wani ɗan a jakan dabino da suka taho da shi, da ɗan ruwa haka, ita tana shan ruwan, ɗan kuma yana shan nono. Ka san sai an ci abinci ake samu a bada mama ko? Aka haka ci gaba, har sai da wannan abin ya ƙare, ba ruwa, ba dabino. Kishi ya kama yaro, ita ma ta damu da kishi, ba ruwa. saboda tsananin kishi da annabi Ismail ya samu har yana birgima a ƙasa kamar ranshi zai wuce, a matsayin uwa abin ya dame ta, ba ta iya kallon shi, don me ita tana tunanin mutuwa zai yi, to kuma ta ya sa ido tana kallon ɗan ya mutu a idonta sai ta ɗauke ido, ta daina ma kallon shi, ya za a yi. sai ta ce to bari dai ta je ta hau dutsen safa ta dudduba ta gani ko za ta hangi mutane ta je ta hau dutsen safa ta duba ta duba in ta duba ba ta ga mutane ba sai ta kuma kalli inda yaron yake shi yana can a kwari ta ga halin da yake ciki ta ga ba mutane ta ce to sai ta gangara ta falla a guje tana ta tafiya ta ga wani dutse a gaba, ashe dutsen ne na marwa, ta je ta hau dutsen marwa, da ta hau ta duba ta duba ba kowa ga yaro da ya gashi nan zai mutu da kishi. Kun ga yanzu ita ta manta da nata, ita kuma tana ji, Allahu Akbar, ta duba, ta duba, ba kowa sai ta sauka, ta gangaro. tana zuwa daidai kwarin da yaron yake sai ta falle a guje, ta je ta ƙara hawa, ta dawo, sai da ta yi haka su bakwai. Akwai wanda ya taɓa saba a cikinmu, saba da marwa? Ya nisan yake? Nisan safa ya kai kusan kilomita biyu, in an haɗa da zuwa da dawowa zai kai kusan kilomita hudu. to sai ta je su bakwai a haka mace ta da ta hau safa karo na bakwai kenan ta je ɗaya ta dawo biyu ta koma uku ta sai ta ƙare na bakwai ɗin akan safa sai ta tsaya ta waiga ta duba ba kowa ta gaji ga ɗatar. dole ta koma, tunda ba yadda za a yi. Ta duba sai ta ce, La yudayyi'un Allah, Allah ba zai tozarta mu ba, tana waigawa baya sai ta ji sauti, da ta ji sauti ba ta san daga ina sautin ya zo ba. Tana magana kawai sai ga mala'ika. Ya tsaya a daidai inda yaron yake, sai ya fara tona ƙasa da diddigensa, yana tonawa sai ga ruwa ya bulbulo. Allahu Akbar. Allah bai tozarta su ba, kawai sai na shi mala'ikan. Sai ta koma gurin, ta ga ruwa na ɗan ɓulɓulowa. Sai ta yi ta tara ruwan, tana ta yashe yashin, don abin ya ƙara fitowa sosai. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, daga nan ne aka samu sa'ayi, wanda muke yi a yau. Kuma da a ce ba ta yashe yashin ne, da wannan gurin ya zama babban tafki ne na me? na ruwa, amma tana yashewa tana tara ruwan, ba ta san adadin ruwan ba, ba ta san cewa ruwan zai ci gaba da bulbula ne har ranar ƙiyama ba. Sai ta sha ta ƙoshi, sa'an ta shayar da jaririnta. Tsiran Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare ta. To, daga nan ne aka samu asalin sa'ayi da muke yi a yau. Kun ga da mutum zai nasu ya yi tunani, a lokacin da yake sa'ayi, ko ya ga ana sa'ayi, sai ya rika halarto da irin wahala da mahaifiyar annabi Ismail ta sha a wannan gurin. Kuma duk da haka ta dogara gawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji kuma ya kawo ya yaye mata damuwanta, wanda da ni da kai, da mu ga baki ɗaya, da za mu bar wa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala dama na ya yaye mana damuwoyinmu, to yanda ya yaye mata haka nan zai yaye mana. Allah ya samu dace. Bayan haka,